Yeah, baby. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمه لتفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الأعقاف karatun da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 28 bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi game da adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana adawa ba su amfani ni'imomin da Allah ya musu wannan kuma sunnar Allah ce tabbatacciya duk ni'imar da Allah ya ma bawa duk ni'imar da Allah ya ma al'umma idan al'ummar ta ce ba za ta mishi da'a ba to Allah zai haramta mata moran wannan ni'ima da ya ni'imtar da ita a kansu jama mu fahimta ko Allah yake fa ma agana anhum samuhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in Allah yace da ji da gani da basira da muka ba mu adawa Allah ya ce bai amfane su ba duk kankantan amfani kamar wani ne ya ce Allah don me yasa bai amfane su ba Allah ce ibkanu ya na bi ayatun lahi don sun yi musu ayoyin Allah sun karyata ayoyin Allah ba su yi da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi ya yastahzi'un abinda suka yi izgili da shi Allah ce sai ya dawo kansu dama duk wanda ya bata ya bata ne ma kanshi domin ɓarnan shi zai dawo kanshi to Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta 29 Allah ya mana jagoranci Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce in sarana نظيرا له إلى قومهم منذرين قال da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn Allah yace ka tuna ma'ana ka ambata ma al'ummarka is sarafna ilayka nafaran min aljinn yayin da muka karkato da waɗansu tawaga na aljanu zuwa gare ka yastami'una alquran Allah yake suka zo suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu Allah yace lokacin da suka halarto karatun alqur'ani suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rera alqur'ani ƙalu, sai suka ce da junansu an situ suka ce ku yi shiru mu sha karatun alqur'ani wannan haduwa da jinnu suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ne a wata tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da rakiyar waɗansu daga cikin sahabbansa zuwa wata babbar kasuwa da ake ce mata suku uka, wannan kasuwa shahararriyar kasuwa ce tun a jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi wannan kasuwa ne domin ya je yayi tallan addinin musulunci ma al'umma domin kasuwa ce matattara ce kasuwa ce ta duniya da kowane jinsi yakan zo ya haɗu a wannan waje a wannan tafiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi zango a wani wadi da ake ce mishi batnu nakla to a wannan batnu nakla da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zango suka kwana da sahabbansa to a daidai sallar asubahi annabi na jan sahabbansa limanci na sallar asubahi to sai suka yi kicibis da waɗannan aljinu a wannan waje suka sha karatun Alƙur'ani. to Alƙur'ani a bakin alaran mama daɗi balle manzan Allah wannan fitowa da jinnu suka yi wata munasaba ta fito da su kafin Allah ya tada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kiran mutane a matsayinsa na manzo to aljanu sukan iya hauhawan junansu har zuwa dab da sama ta ɗaya suna sauraron zantuttukan mala'iku da suke tattaunawa akan abin da Allah ya hukunta zai gudana a bayan ƙasa waɗannan labarurruka idan sun ji su waɗannan zantuttuka idan sun ji su shi suke saukowa da shi suna gaya wa bokaye da 'yan tsibbo suna ƙara ƙarerayinsu a kayi suna ɓatar da bayin Allah a bayan ƙasa so lokacin da Allah ya tada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi cewa ya zo ya kira mutane zuwa ga addinin Allah to Allah sai ya daɗe wannan dama da jinnu suke samu na sauraron zantuttukan mala'iku a sama saboda kar a samu cakuɗe ɗeniya tsakanin alƙur'ani da maganar bokai to Allah sai ya toshe wannan dama da suke samu na sauraro a sama daga wannan lokaci duk lokacin da jinnu suka hauhawi junansu domin su je su saurari wannan zance da suke sauraro to Allah sai ya sa a yi ta jifansu da taurarin da suke harba wuta kamar bama-bamai suna ƙona su suna gasa su suna lalata su shi ne ma'anan wa'anna na sama'a مددنا نعم شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأما لا ندري aljanu suka ce wa anna lamasna samaa suka ce mun yi yunkurin haurawa sama fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce lokacin da muka yi yunkurin haurawa sai muka samu sama tana cike da tsaro mai tsanani ga kuma yula da ake harbin mu da shi ana gasa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i suka ce mun kasance muna zama a wuraren dako da muke zama a sama domin sauraron zantuttukan mala'iku faman yastami il'ana suka ce amma yanzu duk wanda ya je sauraron ya jidi lahu shihaban rasadan zai gamu da dular wuta bama bamai na wuta wadda za su gasa shi wa anna lana da ni sai aljanu suka ce ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi sharri ake nufi da jama'ar bayan ƙasa da aka toshe wannan dama da muke sauraro am arada bihim rabbuhum rashadan ko dai shirya Allah ke nufi da su yasa ya toshe wannan dama jama'a mun fahimta to lokacin da suka yi kokari su haura aka yi ta gasa su da waɗannan yular wuta suka rasa yadda za a yi su samu labarin sama ga bokaye da in tsibbu suna jira su samu rahoto daga wajensu to da abu ya gagara sai suka je suka samu shedan iblis asalin shedan sai suka koka mishi suka ce to ga matsalar da muka samu iya shekara da shekaru da muke samun zantuttukan sama yanzu mun yi kokarin mu haura sama ta ko ta ina domin mu ɗauko labari amma duk lokacin da muka yi yunkurin haurawa akan harbe mu da taurari waɗanda suke feshin wuta su gargasa mu shedan sai ya ce musu akwai wani sabon abu wani latas abu da yake faruwa ne a duniya akwai wani canji da aka samu a duniya yace to amma abin da zai yiwu shine bari na karkasa ku tawaga tawaga ku karkade duniya yanzu yanzu ku zo mana da labari me ke faruwa a duniya sabo yanzu a bayan kasa jama'a mun fahimta to waɗansu sai aka kasa su tawaga suka yi yamma waɗansu suka yi arewa waɗansu suka yi kudu waɗansu suka yi gabar to wannan tawaga da su suka bulla wannan batnu nakla to sai suka yi kicibis da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin sahabbansa sallar asubahi Allah yace wa id sarafna ilayka nafaran min Allah yace ka karanta ma al'ummarka lokacin da muka karkatar da wani tawaga na aljanu zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suka je suna sauraron alqur'anin da kake karantawa a sallar asubahi falamma hadaruhu Allah yace lokacin da suka halarci karatun alqur'ani ma'ana lokacin da suka isa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatun alqur'ani qalu ansitu sai suka ce majunan su duka ayi shiru ba sun ji alqur'ani ba shi yasa a farkon suratul jinni da kansu aljanu suka ce qul uhiya ilayya إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الله يسيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كفدا مع كا أوهي إلي أمني وهي domin lokacin da suka sauraron shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san sun saurara sai da Allah ya mishi wahayi qul Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka uhiya ilayya an mini wahayi annahu a nafarun min aljinn wata zuga wata tawaga ta aljanu ta zo ta saurari karatun alkur'ani na faqalu aljanu sai suka ce da suka ji karatun alqur'ani inna ina qur'anan ajaban suka ce mun ji wani abin karantawa mai burgewa mai daɗi yadi ilan rushidi suka ce abinda muka jin nan yana shiryaswa zuwa ga shiriya ma'ana duk wanda ya rungume shi zai shiryar da shi zuwa ga shiriya fa amanna bihi suka ce mun yi imani da wannan abinda muka ji ana karantawan walan nushrika bi rabbina ahada suka ce ba za mu sake shirka da Allah da kowa ba saboda a sakon alqur'ani sun ji sakon da ke dauke da shi tauhidi ne madarasa. annahu istama'a nafarun min aljinni wata tawaga ta aljannu sun saurari alqur'ani fa qalu suka ce inna sami'na qur'anan ajaban suka ce mun ji wani abin karantawa mai daɗi mai ban mamaki wanda yake burgewa ya hadi ila rushidi abinda muka jin nan yana suwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahadan ba za mu saki shirka da ubangijinmu da wani ba jama'a mun fahimta to falamma hadaruhu lokacin da suka halarto karatun alqur'ani qalu ansitu sai suka ce ma junansu ku yi shiru falamma qudiya lokacin da aka kare karatun alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame daga sallah wallau ila qaumihim munzirina sai suka juya zuwa ga jama'ar al'ummar su jama'ar aljanu yan uwansu munzirina suna masu gargadin su suna masu musu wa'azi suna masu kiransu zuwa ga alkur'ani ƙalu ya qaumana suka ce ma 'yan uwansu aljanu ya jama'ar mu ya mutanen mu aljanu ya al'ummar mu aljanu sami ina kitaban yau mun saurari wani littafi unzila min ba'di Musa da aka saukar da shi bayan a taurar annabi Musa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima bayna yadayhi kuma littafin yana gaskata dukkan littattafai da suka gabace shi duk wani littafi da Allah ya saukar ma wani manzo ko wani annabi to wannan alqur'ani da muka ji ya gaskata wancan littafin ya hadi ila alhaqi wannan alqur'ani da muka saurara yana shiryaswa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryaswa zuwa ga hanya madaidaiciya ya kaumana aljanu suka ce ma ƴan uwansu ya jama'ar mu ajibu da'iyallahi ku amsa wa mai kiran Allah ma'ana ku amsa wa dan aikin Allah wanda ke kira zuwa ga Allah ma'ana ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aljannu ne suke ma ƴan uwansu wa'a ya kauma na suka ce ya mutanen mu ajibu Allah ku amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah wa aminu bihi ku ba da gaskiya da shi ya lakum min dhunubikum in kun yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim Allah zai tseratas da ku daga azabar wuta azaba mai radadi a ranar alkiyama wa man la yujibi da'i Allah sannan suka ce ma ƴan uwansu duk wanda bai amsa ma wannan mai da'awar Allah ba ma'ana duk wanda bai amsa ma wannan da yake kira zuwa ga Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa laysa bi mu'jizin fil ardi ba zai gagaru ba a bayan kasa ba zai buwayi Allah ba ma'ana ko baka amsa kiran Allah ba ba za ka buwayi Allah ba idan ka bi Allah ko baka bi Allah ba shi Allah zai iya biyar da kai abinda jinnin suka gaya mutum uwansu ai a suratul jinni ma suka ce wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi وَأَنَّا zananna zananna bi ma'ana aikanna aljanu suka ce wallahi mun tabbatar lan nu'jiza Allah fil ardi ba za mu iya gagaran Allah a duniya ba to aljanu ma suka ce ba za su gagari Allah ba balle kai <laughs> Allah ya samu da dace wa man la yujibu da'i Allah suka ce duk wanda bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa laysa bi mu'jizin fil ardi to ba mai iya gagara bane a bayan kasa ma'ana ba zai buwayi Allah ba a bayan kasa walaysa lahu min dunihi awliya kuma shi da waɗansu waliyai majibanta kuma bayan Allah ulaika fi balalin mubin Allah ya ce irin waɗannan mutane suna cikin bata mabayyaniya bata mai muni jama'a mun ji ko to Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa aljanu sun zo sun saurari karatun alqur'ani to ana nan ana nan rannan kuma sai ga goron gayyata aljanu sun gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya musu wa'azi dama annabin mutane ne da aljanu annabin maza ne da mata abdullahi dan mas'ud yace wata ran muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare kawai sai muka nemi annabi sai muka rasa shi duk wani lungu a Madina muka shiga muka rasa manzon Allah muka shiga gida aka ce ba manzon Allah yace ba mu taba kwana mummunan kwana a cikin tashin hankali da fitina ba irin wannan ranar yace mun nemi annabi sama da ƙasa a Madina mun rasa manzon Allah yace haka muka kwana a tsaye asuba nayi sai muka ga manzon Allah yana fitowa daga jeji Abdullahi dan Mas'ud yace muka je muka tarbi manzon Allah annabi ya ina ka je yace na je wa'azi ma aljanna sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiyan ya musu tafsirin suratul rahman shi yasa da kaje suratul rahman duk inda aka yi bayani aka yi wa'azi sai Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ku mutane da aljanu duk lokacin da aka musu wannan tambayar sai su ce Allah ba abinda muka karyata ba abinda muka musu lokacin da annabi ya zo yana masa sabban sa tafsirin suratul rahman bayan an sauke surar sai ya ce kai wallahi aljanu sun fi ku iya martani lokacin da nake musu tafsir domin su in nace fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban sai su ce a'a ba abin da muke ƙaryatawa daga cikin ka Allah duk lokacin da aka faɗa sai sun tabbatar ma Allah Allah ta kansa yace na dai wa'azi ne ba ozo wa aljanu Abdullahi annabi yace wa aljanu yace ku zo mu je nuna muku gunda aka yi wa'azi suka dunguma aka tafi bayan gari abdullahi dan abbas ya ce abdullahi eh, abdullahi dan mas'ud ya ce muka je muka gani ga irin inda aka kunna su fitila irin da in an yi wa'azin kasa an gama baka ganin gunya ya mutsi haka yace haka muka je muka ga waje a hargitse to kai kai zaka ka je wajen wa'azin kasan aljami haka ne annabi ya taba tafiya wannan wa'azi ma aljanu nan kuma da abdullahi dan mas'ud ma suka tafi suna cikin tafiya suna cikin tafiya ana ta kutsawa cikin jeji to da suka je wani waje abdullahi dan masu ya ce annabi sai ya ja ya yi cycle ya yi wani rawun babba sai ya kewaye sai ya ce ma abdullahi dan masu shiga cikin cycle din abdullahi dan masu sai ya shiga sai ya ce to zan ƙara sakar ka fita anan duk abin da ka ji karka yadda ka fita ya ce to man zala ya ce ina ganin annabi ya wuce ya ce ina zaune kawai sai na ji wani rukuku haka ya ce sai in yi kamar in fita kar wani abu ya faru da annabi sai in tana kuma annabi ya ce kar na fita ya ce haka da daure can kawai sai ga annabi ya ɗan ce to annabi ina ta jin wani motsi motsi wani rugugugu haka ya ce ana ɗan gyara wajen zama ne <laughs> eh ana gyara wajen zama ne <laughs> sai aljanu ke haka suke suna da bayin Allah mutanen kirki malamai mutanen kirki masu da'awa zuwa ga Allah yanzu ba gashi mun karanta cewa sun kira ƴan uwansu zuwa ga Allah ba to haka ne mutanen kirkin su wanda suka yi imani da Allah suka bi Allah tsakanin su da Allah su ma suna cikin rahamar Allah annabin mu Allah ya aiko shi ne zuwa ga al'ummar baki ɗayanta Allah ya samu dace suka ce wa man la yujibi da'i Allah duk wanda bai amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba falaysa bi mu'jizin fil ardi shi ba mai gagaruwa bane a bayan kasa wa laysa lahu min dunihi awliya kuma bashi da waɗansu waliyai waɗansu majibanta da za su taimake shi kuma bayan Allah ulaika fi dhalalin mubin Allah ce irin waɗannan wadda suka amsa wa mai kiran Allah suna cikin bata mabayyaniya Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce بقادر على أن يحيي الموتى بلى Allah ya ce a annan قدير الله يتي أولم يروا أن ya الذي bi السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن الله يتي kula ba waɗanda suka kafirce ma alƙur'ani Allah ya ce ba su lura ba annan annallaha allazi khalaqa samawati wal arda Allah wadda ya halicci sammai da ƙasai wa ya ya'ya bi khalqihinna kuma bai gajiya wajen halittar su ya halitta su a yadda yake so a tsarin da yake so a wata sura ya ce. wa ma masana min lugu Allah ce mun halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida Allah ya ce wa ma masana min lugu kuma gajiya ba ta shafe mu ba in ji ba don yahudawa cewa suke hutu yayi Allah ya ce ba hutu tsari ne na Allah haka Allah ya tsara ya halicci sammai da kasai da halittun da ke tsakanin sammai da kasai a cikin kwanaki shida walam ya aya bi khalqihinna Allah bai gajiya ba bai kasa wajen halittar su ba bi qadirin ala an yi al mauta a ce wannan ba shi da iko na rayar da matattu wanda ya halitta samai da ƙasa halittar sama bata gagare shi ba duk girmanta halittar ƙasa bata gagare shi ba duk girmanta kuma a ce wannan ba shi da iko ya rayar da waɗanda suka mutu a ranar alkiyama Allah ya ce bana yana da iko akan ya rayar da su innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai da komai babu abin da yake iya buwayar Allah Allah shi al-aziz ne mabuwayi ne ya buwayi komai ya buwayi kowa babu abin da zai gudana in ba cikin yarda da izininsa ba abin da zai gudana cikin yarda da izini na to Allah yana tabbatar ma waɗanda suka karyata alƙiyama cewa alƙiyama gaskiya ne wanda ya halicci sama wanda ya halicci ƙasa wadda ya halicci halittun da suke tsakanin sama da ƙasa Allah yake kuma a ce wadda ya mutu ba zai iya tada shi ba Allah ce zai iya tada shi domin yana da iko akan komi da komi komi da komin nan kuma ya shafi komi da komi innama kana amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun innama amruhu idza arada shay'an yadda al'amarin Allah yake idan ya nufi wani kasantuwar wani abu an ya kula lahu sai ya ce ma abin kun kazama malamai suka ce idan Allah ya umurci wani abu da kazama ya ce kun kafin domman da take kan kafin din ta yi sukun manunun din abun har ya riga ya zama abu innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ke iya furucin da muke yi ma abu in muna so abun ya zama abu kawai mukan ce mishi kun ka zama fayakun Allah ce kawai sai abin ya zama yadda mutum su ya zama to abin wahala ne kere-kere ne akwai su walda walda ne balle kace akwai wahala a ciki sai ma abin da aikun shikenan fayakun sai Allah ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqq qalu bala wa Allah ya ce wa yau mai yawma yu'radu alladhina kafaru ala nar ranar da za a bijirar da kafirai kan wuta ran da za a je a durkusar da kafirai a bakin jahannam domin idan mutum ya yi mummunan tashi ba mummunan tashi kamar mutum ya tashi a cikin wuta ba mummunan tashi mummunan kitsi da mutum zai yi kamar mutum ya tashi a ce kuma ɗan wutan shi ta in wuta baki ɗayansu za a je a bijirar da su a kan wuta kafin a sa su a wuta sai Allah ya sa a durkusar da su duka haula jahannama jisiya a sa kowa ya kneel down a gaban wuta domin wutar rami yana kallon wutar gashi a durkushi a gabanta wa yau yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari Allah ce ranar da za a bijirar da kafirai akan wuta alaisa hadha bil haqq Allah sai ya ce musu yanzu wannan ba gaskiya bace ba gaskiya bace a fasirun amma antum la tubsirun yawma yud'una ila nari jahannama da'a هذه النار التي تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا الله يسلمنا سواء عليكم Allah ya ce yau mai yudda'una ila nari jahannama da'an randa za a dinga fiskansu ana tunkudansu zuwa ga jahannama tunkudawa sai Allah ya ce hadhihi narun lati kuntun biya ta tukadzibun wannan ita ce wutar da a duniya kuka karyata ta sai Allah ya ce a fasihirun haza to wannan ma sihiri ne ba sun ce qur'ani sihiri ba ne? ba sun ce bokanci ba ne? Allah sai ce a fasihirun haza wannan ma sihiri ne am antum la tubsirun ko dai ba ku gani ne ku lura da kyau sihiri ne sai ce ba sihiri bane Allah sai ce ko dai ba ku kalla da kyau ba sihirin ne ba ku ganshi da kyau bane sai Allah ya ce musu islauha to ku ce ku shiga fasbiru ayi hakuri aw la tasbiru ko kar ayi hakuri sawa'un alaikum Allah zai ce duk ɗayan islawa Allah zai ce mai yan wuta ku shiga cikin wuta fasbiru a yi haƙuri yan wuta aula tasbiru ko kar a yi haƙuri duka ɗaya, sawa'un alaiki. Allah zai ce duka ɗaya ne a kanku, akan masu ji zauna, ma ta amalu, iyaka ana saka muku ne da abin da kuka aikata kun ji ji zauna, ma ta amalu, ana saka muku ne da kuka aikata aljanna sakamako ne na aiki wuta sakamako ne na aiki aikin mutum bai bashi aljanna amma yakan zama sababi a mai tukuici da aljanna sakamako ne na abin da kuka aikata to Allah sai ya ce alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaskiya bane ba ganin wutar a gaban ku ba ba gaskiya bace qalu bala wa rabbina sai su ce wallahi gaskiya ce mun rantse da ubangijinmu da su ce wallahi Murran rantse da Allah gaskiya ce kala sai Allah ya ce musu fadugul azab to ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda kafirce ma Allah kuka bima kuntum takfurun saboda kafirce ma Allah da kuka yi kin Allah da kuka yi kin kira da Allah subhanahu wataala yake a kiraye ku da kuka yi Allah sai ce to ku shiga wutan saboda wannan aiki mafi girman abin tsoro da mutum zai ji tsoronsa shi ne wuta mafi girman abin tsoro da mutum zai ji tsoronsa shi ne wuta zalika yukawwifu Allahu bihi ba? Allah ce wannan shi ne abin da muke tsorace mu bayin qul innal khafirina alladhina kasabu anfusahum الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار نعم، ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كتي إن الخافرين الله يتي asararru na gaskiya allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah sune waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu a ranar alkiyama waɗansu malamai suka ce allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah sune waɗanda suka yi asaran iyalansu kayukansu da iyalansu ranar alkiyama shine duk tanadi da Allah ya ma dan aljanna a gidan aljanna na wildanul mukalladun to dan wuta ya rasa in matan aljanna dan wuta ya rasa waɗansu malamai suka ce innal kafirina allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama waɗanda suka rasa iyalansu shine daga inda aka ce mutum dan wuta ne dan wuta ne to yayi ban kwana da ƴaƴansa har abada malam ƴaƴa a duniya suka yi daɗi balle a gidan aljanna domin alfarma Allah ne duk wanda ya dace da rahamar Allah ranar alkiyama ƴaƴansa suka dace da rahamar Allah ranar alkiyama Allah shi zan haɗa su a waje ɗaya su zauna Allah shi zan haɗa su a waje ɗaya idan aljanna matakai matakai ne annabi ya ce yadda kake ɗaga ido ka ga tauraro haka za ka hangi gidan wani a saman ka saboda aikinsa ya fi naka ikilasinsa ya fi naka tsayuwa kan ibadarsa ta fi taka kai ma ɗan aljanna ne shi ma ɗan aljanna ne amma shi ba sa'anka bane a cikin gidan aljanna to idan misali mutum yana hawa na hamsin ɗansa kuma yana first class step na ƙarshe to idan Allah ya sa ya dace shi da ɗansa ɗin aljanna to Allah ya yi alkawarin zai ɗauke ka ya haura da kai can wajen ɗanka idan kuma uba ne a can inda ya fi tsada ɗansa yana ƙasa-ƙasa to Allah ya yi alkawarin zai kwashe ma ‘ya'yanka ya je ya haɗa ka da su a can

wallazina amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah wata ba atun zurriyatuhum bi imani kuma zurriyarsu suka bi akan imani Allah ya samu dace alhaqana bihim zurriyatuhum Allah ya ce to za mu riskar da zurriyarsu zuwa gare su to idan mutum kuma aka ce dan wuta ne yayi ban kwana da zurriyarsa yayi ban kwana da zurriyarsa shi da ɗansa an yanke alaka tsakanin su fala an saba bainakum yawmin idin wala yatafa'alu Allah ya ce ka gaya musu innal khasirina lalle asararru allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama sune waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu a ranar alqiyama ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwa alkhusran almubin Allah yake wannan ita ce asara a fili waye asara asara ololo Allah yake dan wuta shi asara a fili lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce waɗannan ƴan wutan a sama da su akwai wani girgije na wuta wani hadiri na wuta wa min ta'tihim zulalun Allah ce ta ƙasa da su ma akwai wannan girgidan, akwai wannan hadiri din kaga dai hadiri ko na ruwa baka taba gani ta sama da ta ƙasa Allah ce to a wuta akwai wannan girgidan ta sama akwai wannan girgidan ta ƙasa jama'a ku ji sai Allah ya ce zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu Allah ya ce to wannan abin fa shine Allah ke tsoratar da bayinsa da shi wannan bala'in Allah ya ce shine fa nake tsoratar da ku shi sai ya ce ya ibadi fattakun Allah ya ce bayina ku ji tsoro na inji Allah in nace ku bari ku bari in nace ku yi ku yi inji Allah to Allah zai ce musu wutar ba gaskiya bace ba gata nan ba kadubana wa rabbina sai su mun rantse da ubangijinmu wallahi wuta gaskiya ce kada sai ya ce azaba bima kuntum takfurun to ku dandani azaba saboda kasancewa da kuka yi kuna kafirce ma Allah Allah ya tsare mu daga kafirci Allah ya tsare mu daga sabon Allah to sai Allah ya ce الرسل من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فمن يهلك إلا القوم الفاسقون Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min rusul Allah ya ce annabi kai haƙuri, kamar yadda ulul azmi min rusul su ma su kai haƙuri. annabi Ibrahim Allah ya ce yayi haƙuri. annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi haƙuri. annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi haƙuri. annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi haƙuri. waɗannan biyar din ciko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ulul azmi min rusul وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله يتي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم كتنا لوكتن da muka riki alƙawari da annabawa wa minka Allah ya ce mun yi alƙawarin da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ibrahim da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa musa da annabi musa alaihi salatu wassalam wa isa ibn maryam da annabi isa dinna na maryama alaihi salatu wassalam wa akhadna minkum mithaqan galiza Allah ce mun yi alƙawari mai ƙarfi da su inji Allah to waɗannan su biyar su ne ake ce musu ulul azmi min rusul Allah ya ce fasbir kai hakuri kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama sabara ulul azmi minar rusuli kamar yadda ulul azmi minar rusul su ma suka yi hakuri dama ai mun ga dai irin hakuri na annabi nu mun ga dai hakuri irin na annabi nu wa'azi Allah ya tura annabi nuhu yayi sai da yayi shekara 950 yana da awar amma ba a samu mutanen da suka yi imani sama da mutum 80 ba kuma bai fasa wa'azin ba kuma bai fasa wa'azin ba yana da haƙuri ko bai da haƙuri sun ce mishi mahaukaci sun ce mishi masihirci sun mishi atule sun mishi izgili sun mishi walakanci babu abin da ake kiransa walakanci da ba a yi ma'annabi nuhu ba wani abu da sunan shi walakanci to amma ya wuce ko bai wuce wallahi jama'a duk waɗannan darussa da suke cikin Qur'ani ana karantar da masu wa'azi ne su sanya da su yi da wani lokacin da kake faɗan abin da kake faɗan baiwar da Allah ya mishi kana ɗauko topic da ka yi Allah kafin ka fara karatun ayoyin da zaka kawo ma ya tuno su idan ka ce za ka yi darasi akan kaza to hatta hadisan da za ka yi amfani da su za su faɗo mishi a zuciyarsa wani lokaci idan na fara magana haka yi kan faɗo ma an maga abinda nake so in yi magana wani idan ka fara magana ba zai fahimta ba sai ka gama wani ba zai gane ba sai gobe jibi ya dawo wani ba zai gane ba har sai wadda suka zo tare ya mishi ƙarin bayani wani zai yi faɗa da kai ya gaji wani wallahi ba zai gane abin da kake faɗa ba sai bayan ka mutu to kai ne wa'azi babu ruwanka da jama'a fa zakkir innama anta muzakkir Allah ya ce kai wa'azi iya aikin ka wa'azi lasta alaihim bi musaitir baka da karfa karfa akan wani inji Allah fa innama alaikal balag wa alaina alhisab iya aikin ka isarwa to haka annabi nuhu sai da ta kai ma annabi nuhu jama'a idan yana wa'azin tun ana mishi izgili tun ana mishi izgili tun ana mai walakanci wa'azi har ya shiga jikinsu idan yanzu zai wazi sai koya ya sa kunna sai toshi ya fasawa yanzu ba yanzu muka karanta annabi zai tafi suku ukas wa'azi ba sai su toshe kunnen su su rufe fuskan su ba su gani ba su ji kuma bai sa ya bari ba Tun da Allah bai ce ya bari ba wa'azi ya yi shi a sirrance ya yi shi a fili idan ya yi wa'azin a fili aka mishi duk iskilin da aka gama to an jima kuma sai ya bi ka gida ya sallama idan ka fito ya ce bayanin da nake yin nan cika wannan wani irin bala'i ne ƙarshe suka ce ya nuhu ƙadi jadaltana fa aktarta jidalana fa atina bima iduna. kalu ya nuhu suka ce nuhu kad jadaltana an yi an kai ruwa rana iyaka fa aksarta jidalana yanzu ka matsa mana lamba da sa'in sa yanzu don Allah wa'azin ka daina fa atina bima ta'iduna in kunta bina sadiqin kawai ka ce ma Allah ya mana abinda zai mana in ba mu imani dan Allah wa'azin nan abin shirka wa'azi da a ci gaba da yi ina wa'azi Allah ya tumshe yace wa'azin da a ci gaba da yi annabi ibrahim shi ma yana daga cikin ulul azumi na rusul yi hakuri ko bai ba yayi hakuri wa'azi yi bayan yayi duk abin da zai yi na kira ƙarshe suka je suka zama suka yi mitin wani mataki za a ɗauka akan fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu au aw harriquhu yace fa ma kana jawaba qaumihi jawabin mutanansa bai kasance wani abu ba ma'ana ba abin da suka yi martani da shi illa an qalu sai cewa kawai da suka yi uqtuluhu a kashe shi aw harriqu ko a kona shi fattafaqu ala tahriqi sai suka yi ittifaqi akan a kona shi haka je aka kona shi to bayan an kona shi an jefa shi a wuta Allah ya kare shi ya fito da shi to kuma sai ya samu dama ya yi hijira to wata rana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana addu'a saboda shi ya san sharrin gunki haka ne ko ya san sharrin gunki ya san yadda gunki ya haramta wa babansa rahama ta san shi ba zai manta da gunki ba ya san yadda gunki ya batar mishi da mutanen rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas yana roƙon Allah ya tsare shi da zuriyarsa daga bautan gunki sai ce Allah gumakan nan innahunna adallalna kaseeran minan nas adallalna kaseeran minan nas sun badda mutane jinkim faman ani, fa innahu minni yace Allah wanda ya bi ni lokacin da nayi kira akan tauhidi to yana tare da ni dama kayi mana alƙawarin cewa duk wanda ya tafi akan tauhidi zaka cece shi zaka tseratar da shi zaka sa shi a rahama to fa innahu minni wanda yake tare da ni akan imani na tare da ni wa man asani wanda kuma ya saba mini yaje ya bauta ma gunki fa innaka gafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai yana da hakuri ko bai da hakuri annabi Musa alaihi salatu wassalam shi fa annabi Musa ko cutar da shi aka yi ko cutar da manzan Allah sallallahu alaihi sallam aka yi annabi yakan ce rahimallahu Musa yakan ce Allah ya dukan annabi Musa faqad uziya bi akthara min hadha fa sabara don an cutar da shi sama da yadda aka cutar da ni kuma annabi Musa yayi hakuri annabi ya ce ni ma dan yi hakuri kai ka san annabi Musa ya hakuri wanda yayi kenuwa da Fir'auna da Hamana da ƙaruna ka san ai ya ga matsiya malam a duk al'ummomin da suka shuɗe ba a taɓa wata gwamnati da ta haɗa shaidanu irin gwamnatin fir'auna wani annabi ya samu wa'yansu mafiyar a gwamnati ga sunan a buga da su irin annabi musa a to malam bayan fa an gama na fir'auna da hamana da ƙaruna wannan ya wuce ruwa ya ci su an tsallake kogi sai ga samiri kuma ya kullu ga sani aka sake wani sabon chapter a sabon fil aka koma kuma bautan gunki samir ya je kiro musu dan mare aka gama haka fa annabi Musa wayannan a wuce wannan a shige wannan dama gwamnatocin ba haka suke zuwa ba eh wannan ayi da wannan ayi wannan ayi wannan to kuma Allah har ya kawo ƙarshen al'amari saboda a sunnan Allah komai yana da iyaka likulli adalin kitab Allah ya ce kowane date akwai ran da za sa hannun zuwansa idan an ci miladiya dubu ashirin da dubu ɗari inda an rubuta Allah ce za ta akwai ran da za ce yau an cika haka ne haka ma zai zai to Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri wajen da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah kamar yadda ulul azmi minar rusul suka hakuri wala tasta'jil lahum Allah ta karkai gaugawa ma al'ummanka kai saurin musu addu'a a halakar da su ko a daidaita su Allah ya kai hakuri ka annahum yawma yarawna ma yu'adun Allah ya ce zaka gansu su din nan lokacin da suka ga abinda aka alkawarta musu ba an alkawarta tashin alkiyama ba za a saka ma kowa da abin da ya aikata to ka annahum yawma yarawna ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu Allah yace ranan da za ga abin da aka alƙawarta musu na inin alƙiyama Allah yace da su ga kamar ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min nahar face wani yanki na ini daya kamar ba su zauna a duniya ba sai awa daya Allah ce duk abin da suka yi kai hakuri da su ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar ran da su ga abin da aka alkawarta musu tashin alkiyama da azabar lahira Allah yace da su ga tamkar basu zauna a duniya ba face na sa'a daya balag ai hada balagu wannan qur'anin sako ne muka aiko muku isarwa ne wanda ya karba Allah ya ce mun isa wanda ma yake karba Allah ya ce mun dai isar shi yake karba amma an iso da shi an iso da shi qur'ani haka ka tashi ka shi a ɗakin mamanka ya iso ko bai iso ba to a bude kuma a karanta mala'ika ne zai bude maka eh. ya iso ya iso so yanzu ka karanta baka karanta ba kuma can maka sako ya iske ka ya iske ka ne ma'anan bala wannan isarwa ne cikakkiyar isarwa isarwa ce gamsasshiyar isarwa fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun Aywa wa ma yuhliku illa alqawmul fasiqun Allah ce ba waɗanda ake halakarwa ba waɗanda ake daidaitawa ba waɗanda ake azabtarwa Allah ce sai mutane fasikai kafirai waɗanda suka ƙi su yi imani waɗanda suka fice ma ma Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka ƙi su yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. jama'a wannan shine karshen suratul aqaf abinda mu karanta ciki daidai Allah ya bamu nan wanda muka yi kure Allah ya mana ya bamu ikon karanta daidai nan gaba in zamu karanta sannan kuma yau za mu ɗaure ƙur'ani wadda eh, ke mu ai ba ma ɗaure ƙur'ani kullum ƙur'ani mu a kwance ce saboda ka yau za mu rufe wannan karatu na tafsirin alƙur'ani a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sai kuma bayan sallah insha Allah kamar yadda muka saba mu zo mu ɗora insha Allah za mu dawo daga hutun darussa da muka yi na sallah bayan sallah da sati biyu za mu koma karatunmu na school of nursing sannan bayan sallah da sati uku daidai insha Allah za mu dawo nan masallacin S19 domin ci gaba da darussanmu muna tawassuli da waɗannan ayoyi da surori da muka karanta a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah ya sa mun dace da rahamar Allah Allah ya sa mun dace da rahamar Allah waɗannan ibadodi da muka yi muna roƙon Allah muna tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da sifofinsa mafiya ɗaukaka Allah ya amsa mana ibadodin da muka yi Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairai da ya alkawarta zai rabautar da bayi nagartattu a cikin wannan wata Allah ya amsa mana sauran kwanaki da suka rage mana a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin abin da duk damu aikata na ibadodinmu wani sharri da fitina Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya datar da mu Allah ya yantar da mu Allah ya nesanta mu daga fushi da azabarsa a ranar alkiyama kwamiti da suka kula mana da waɗannan karatuttuka muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya sa su gama da duniya lafiya kwamitin wannan masallaci da kullum dare da rana su ma suke kula da gudanar masallacin da masu taimaka ma gudanar masallacin Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsu Allah ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya sa su gama da duniya lafiya waɗanda suka ba da dukiyarsu domin yaɗa waɗannan karatuttuka a kafafai na watsa labarai ta ko ta ina a cikin ƙasar nan Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya sa albarka a dukiyarsu idan ƴan kasuwa ne Allah ya karfafi jarinsu Allah ya tsare musu dukiyarsu daga asara da kuma barna Allah ya tsare musu dukiyarsu daga asara da kuma lalacewa Allah ya haɓakar da ita Allah ya tsare su daga fadawa cikin wata hanya ta kasuwanci da za su yi nadamanta a ranar alkiyama idan ma'aikata ne Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu basira Allah ya kare su daga sharrin abokan gaban su masu sana'a Allah ya kara albarka a cikin sana'ar su Allah ya kara musu basira Allah ya kara musu basira kafafen gidan rediyo da suka dauki dawainiyan yada dukkan darussa da ake a watan Ramadan Allah ya musu albarka shugabannin waɗannan gidajen rediyo Allah ya musu albarka Allah ya sa su gama lafiya Allah ya ƙara musu ɗaukaka ma'aikatansu Allah ya kara musu basira Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu basira muna tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da sifofinsa mafiya ɗaukaka Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya saukar da albarkatunsa a cikin wannan ƙasa waɗanda suke tsaye a cikin ƙasar nan don ganin an samu zaman lafiya a ƙasar nan Allah ya taimake su Allah ya sa su gama lafiya Allah ya albarkace su duniya da lahira waɗanda suke kulle-kulle ganin sun ɗaga hankalin al'umma a cikin ƙasar nan Allah ya mai da kaidin su kansu Allah ya mayar musu da kaidin su kansu shugabanninmu muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya Allah ya da su zuwa ga tafarki mare waɗanda suka ratse daga cikin su Allah ya dawo da su kan hanya waɗanda suke kan hanya Allah ubangiji ya karfafe su Allah ya sanya su jagoranci jagorancin da za su tsira waɗanda suke jagoranta su ma su samu tsira a ranar alkiyama muna musu fatan Allah ya sa su gama lafiya Allah ya albarkace su Allah ya dawo da su kan tafarki madaidaici Allah ya tabbatar da digadigan su akan jagoranci na alkhairi iyayen mu da malamin mu Allah ya musu albarka Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa su gama lafiya Allah ya sa su gama lafiya waɗanda suka rasu Allah ya kai haske cikin kabarin su da ni da Allah ran Allah ya mana albarka amin amin Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya sa waɗannan karatuttuka da muke yi muna yin su da ikhlasi don neman yardan Allah Allah ya amsa mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin amin an kaure